أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da shawara aka neme ni sai an ce abin malam bashir ya karasa maganarsa daga nan a tashi saboda ni ban ga abin da zan faɗa a minti sha biyar ba game da amana wanda ya fi nashi na ni kai na kamar shekara talatin baya na rubuta wani ɗan littafi amana ma'anarta da tasirinta a musulunci wanda ba lungun da ban taɓa ba dangane da yadda ake cin amana a cikin al'ummanmu da kuma irin haɗarin da ke ciki wanda shi kai mu halin da muke ciki yanzu ah, akwai cin amana kamar yadda ya riga ya bayani ya kawo hadisai ya kawo alkur'ani ba bukatan a maimaita waɗannan amana din nan ita ce gaba ɗaya ma musulunci shi ya sa wannan hadisin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la imana liman la amana babu imani ga duk wanda ba shi da amana amana tana da faɗin gaske ya yi bayanin wato faɗinta bai dai ƙarasa ba amana kamar yadda sai suka je bayani a tafsirin safiru lalil qur'an ta samo asali ne daga babbar amana kamar yadda ya ja ayar qur'ani aka ba wadda aka ba dan adam ya karba amma bayan an ba duwatsu da sammai da ƙarfe suka kasa dauka suka nemi Allah ya yafe musu da Allah ya kyale su wannan amana ba wata bace illa amanar zaɓi da aka ba dan adam dan adam ne ba kamar dabba ko mala'iku ba da sauransu sai ko aljannu aka ba shi dama ya zaɓi yayi abin da yake so ko mai kyau ko mara kyau wannan amana ce wannan zaɓi da aka bada to rikon amana ko cin amana shine wannan shine tushensu daga nan sai amanar aiwatar da musulunci a rayuwa ta yadda za wato wanda ba musulunci yake bi ba har ya ga cewa inda wannan shi ne musulunci abin sha'awa ne saboda ya duba ya ga halin musulmi da irin ayyukansa a zahiri ya ba da kyakkyawan misali na musulunci wannan amana ce cin amana ne musulmi ya yi waɗansu abubuwa ko kuma ya dinga ɗabi'unsa ko mu'amaloli ta yadda zai sa ma waɗanda ba musulmi ba su kyamanci musuluncin don suna zaton shi musulunci yake yi cin amana ne wato tsayawa a dokokin Allah har musulunci ya zama abin sha'awa in an duba rayuwar musulmi to shi ma amana ce amana ce kuma mutum ya yada musuluncin shi kanshi a bayan ƙasa to sannan sauran amanoni ne suke biyowa baya shi yasa gaba daya a ƙarƙashin wannan ayar da shi malam bashir ya jawo إن الله إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها أمانات الجميع أكفك سعيد waɗannan su ne amanonin na ƙarshen su na ƙarshen ƙarshe shine ajiya da za a ba mutum wanda shine muka fi fahimta a yau wani ya da Allah ajiye mun wannan lokaci yayi na nema kuma a damun da shi ba ban rike ba ba a ce ya ɓata ba ko kuma in ba da bashi a biya ni duk rikon amana ne ko kuma a cinye cin amana ne wanda shi kanshi wannan mafi karancin akwai hadisin da ahmad ya rawaito yake cewa ko mutum mutuwar shahada ya yi idan ya ci wannan amanar to wannan kuma ba zai shiga aljanna ba ko ya mutu a wajen yaki akwai hadisai da dama dai wanda aka kawo su wanda ba lokaci to ni abin da nake so in dan kara akan wannan shine irin yadda halin rayuwar mu yake ciki cin amanonin da suka fi komai wato illa wanda suka kai mu halin da muke ciki cin amanar shugabanni da cin amanar talakawan su kansu da cin amanar alkalai da cin amanar 'yan jaridu da cin amanar malamai dukkaninsu a nan ana cin amana shugabanni suna son talakawa su musu biyayya amma su ba su son sauke nauyin da ke kansu na kula da haƙoƙinsu da jin daɗinsu a cikin dukiyar Allah ba dukiyarsu ba wanda shi zai kai su wuta domin manzala su mana cewa wani hadisi duk wanda ya yi abin da ya ga dama da dukiyar Allah wuta zai tafi dukiyar Allah dukiyar da Allah ya kullo da ita saboda a mutane aiki mutum ya yi abin da ya ga dama da ita a har ana ɓoyewa a cikin kabari a je ana koyewa a cikin sokawai da dai sauransu to wannan alama ne cewa mutum in ba ya fi ba Allah ya ya karbi gafararsa duk sallar shi duk menene wutar shi to saboda haka akwai wannan cin amana talakawan su kansu su kansu mai sana'a ne masu sana'a ne a ɗan littafin da na rubuta kamar shekara talatin baya da nake magana duk na ta tattaɓo waɗannan ɓangura duk na ta tabo su a yanzu kuma ana a yanzu ne zaka ga fasara su mai gini ne lamba ne waye ne sun ma dauka cin amanar daidai ne kawai har ana ganin wanda bai ba sakarai ne akwai dan uwana yana yana mun bayani nake tambayar shi wani dan uwan shi da yake tare da wani mai hali ya amince masa komai nashi a hannun shi yake yana kula da wasu gine-gine da yake kuma shi har kudin ƴaƴan kudin makaranta na ƴaƴan shi yake biya amma da zai wani aiki na gina wasu gidaje bayan an yi kimar duk abin da za a kashe sai yana ce masu mai aikin to fa ka samun nima a samun nawa rabon ka a ciki wannan ba wani sabon abu ne wallahi ba daɗewa na tsaya a bakin kasuwar zan sai garin rogo nake tambayar mai garin rogo nawa ne tiya ya ce naira 400 a lokacin yanzu ya wuce haka sai wani da ya san nan kusa yana sai da ɗan lemon shi da ɗan ayaba da sauransu kila jarin shi bai wuce dubu goma in ma ya kai ko dubu biyar ya sanni sai yi tsalle kai wannan babban mutum ne ka kara mai kudi ina gaba ina ba ku misali ne talaka ne kuma na ce ya halatta kuma a zalunce ni da yake kai babban azalimi ne a cikin talauci kuma a wahala da zaluncinka domin mazalar sama abin matsalar da take faruwa mutum ya zama azalimi ya ya mutu a wahala kuma ya tafi a wahala dan mazala sama a wani hadisi ya ce mutanen iri hudu ne akwai wanda Allah ya bashi ilimi da dukiya akwai wanda Allah ya ba dukiya ba ilimi akwai wanda Allah ya ba ilimi ba dukiya akwai wanda Allah ya bai ba ko ɗaya ba ga talauci ga kuma jahilci to shi amma mun magana ilimi ina son ɗan yi bayani yanzu Allah ɗan ba lokaci ilimi ana ana ana ana ana mushi gurguwa fahimta a yau malami ba shi bane mai ilimi akwai malamai suna akwai wanda suke da karatu suna da ilimin amma ba malamai sunansu ba 'yan rahoto sunansu abdullahi dan fodiyo nake so in kawo magana sheikh abdullahi dan fodiyo a littafin shi ikhwan an ta'arud bil inkar ala ahli al iman yayi babi guda alfarku bai na al wa wan bambanci tsakanin malami da mai ɗauko labaru Ya ce ilimi al'ilmu ilmani ilimin kalbi wa ilimin lisan ilimi iri biyu ne da ilimin zuciya da ilimin harshe ilimin zuciya shine an yi shi saboda Allah daga zuciyar ya taso amma bai tsaya a nan ba don ilimi na gaskiya ko iman na gaskiya dole a ga fassara shi a zahiri ilimi ne ya yi saboda Allah saboda haka ga fassara shi nan a zahirin rayuwa mai irin wannan ilimin shi ne alim malami yace to amma mai ilimin harshe a harshen kawai ilimin yake ga iya larabci ga iya tafsiri ga iya karanta hadisai amma ko nan makogoro bai kai balle ya shiga cikin zuciyar balle a ga fassara shi a aiki mai irin wannan ilimin duk ilin ilimin da ya tara ba sunan shi alim ba sunan shi annakil ne dauko labaru ko kuma dan rahoto hmm. to in an magana ilimi abinda ake nufi kenan mai ainihin ilimi shine yake iya shirye da mutane mai kuma dauko labaru ainihin dan rahoto su ne maciyan amana amanar da aka ba su ta ma'aika al'ulama wa umana rusul ma dakhalu fi dunya kamar yadda annabi ya faɗa malamai su ne aka ba amanar ma'aika matukar ba su yi gasar shiga duniya ba amma sai sahabbai suka ce musu a ah, ya rasulullah ne gasar shiga duniya ce su dinga bin masu mulki yadda suka ga dama don su mai mulki yana bukatan ka shirya da shi ne ba ka bi shi ba don so da yawa son zuciya suke bi da bautar da so musan bautar da jama'a malami ya biya mai mulki shi nan sai a ɓace ba shi ya kamata ya bi shi ba kamata ya shirya da shi kuma ba zai shirya da shi ba wallahi sai ya guji abin duniya amma malami ya zama ana takarar irin motar da za a hau da shi da 'yan duniya da irin rigar da za a sa da irin hansar da za a rike to shi kenan kuma dole a ci amana to cin amanar su ya fi komai illa domin manzala sama na cewa lalacewar mutane nan guda biyu shi ya fi komai illa a cikin al'umma masu mulki da malamai in suka lalace bala'i ya samu al'umma kuma abinda muka samu kanmu ciki kenan amma kuma duka yana biyo bayan yadda halin talakawa yake ne domin Allah yana cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh na ba'dan bima kanu yaksubun haka muke jibinta azzalumai akan azzalumai din da kaga azzalumai na mulki kasan su ma azzaluman ne ko fir'auna da ya dinga gallaza ma mutanen shi ai azzalumai ne khaffa qaumuhu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin wure na musu hankali yana musu abin da ya ga dama yana jin yana jin ga masu kamar yadda masu mulkin mu suke ai tare na hankalin mutane demokradiya constitution ya ce kaza ya nan ko kansu suke wa ai mu wakilan mutane ne wallahi kan wakilan kawunan su ne ai sai yaudara talaka to amma kanan talakan shi kan shi innahum kanu ne. Sai da suka zama fasikai Allah ya bashi iko a kansu saboda haka waɗannan abubuwa su kamata mai wayarwa mutane kai su gane abin da ke ciki canji da ake nema wallahi ba ya samu sai mun fara canjawa amma ba mu niyyar canjawa ba daga zalincin da muke ciki mu kanmu cin amana hmm, ko mun kankantar sana'ar da mutum yake yi kana tsoron mai gyaran agogo zai cuce ka makanike zai cuce ka har ma sai ka je ka zauna a wurin baka tashi amma kana zaune ma zai cuce ka mun lalace saboda haka gara ma kasashen kafirai yanzu za ka sai kaya a cikin a cikin intanet za ka saya ka biya a wata ƙasa za a kawo maka har gida ba za a kawo maka mara kyau ba amma musulmi ne kake tsaye a wurin shi kana roƙon Allah kada ya cuce ka ga ka gashi ina musulunci cin amanar sallah da muke ibn kasir a cikin tafsirin a cikin inna ya ya'murukum bil adli wal ihsan ce sallah ma amana ce azumi ma amana ne kwar amma muna cin amanar sallah yanzu anna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah na hana al fahsha da munkar cin amana fahsha da munkar ne algush zalunci da sauran mugayen halaye wajen mu'amala amma ana sallah bata hana mutane waɗannan ba an ci amanar sallah sallah bata zama ta Allah ba ta zama ta shata sallah shata ka shiga cikin masallaci kai sallah ka fito waje ga dan hotel ga mata zandun zundu shiga masallaci kai sallah ka fito waje kai cuta ka ci amana kai da kai sallah to irin wannan sallah ba ruwan Allah da ita kuma baya karba domin a cikin wani hadisi kudusi da ah, ina jin muhammad gazzali ma kawo shi a cikin kulkul muslim allah yana karɓar sallah ne akan wanda suka yi tawalu da ita ba su jin kansu da ita ba suna karanta alƙur'ani suna fahimta alƙur'ani ya kamata da shi koran juma'a na yi ma ɗalibai lecture a tsaye awa uku to shi ya sa. lacca ta aji awa uku wallahi a tsaye to saboda haka in da aka ce minti biyar shine nake kallon kama abu wasa ne a takaice dai abin da nake so in jawo hankalin ya kamata mu wayar mu wato wajibi ne malamai su tashi tsaye malamai ba 'yan rahoto ba tashi su karantar da mutane ne ba lokacin yi ma mutane hukunci ba ne amma mu wasu malaman sai kasa suna mutane hukunci wanda ya kaza wanda dai-dai masu abin da yake ba za ka tsaka na mishi hukunci aikinka ba hukunci ba ne malamai ma ba a sa su hukunci ba annaba ma manzara sama kanshi ba ce hukunci ba inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir saboda haka malamai wasu ma ba su fahimci aikinsu ba sai a zauna ana yanke wa mutane hukunci ba yanke hukunci ka tausaya mushi ka tsamo shi daga halaka hmm? mutane wallahi da waya ba sani ba yanzu in mutane da sun san tsarin da muke ciki tsarin kafirci ne ya ci karo da musulunci demokuraɗiyyar nan ma da ba su amince ba. wanda ya karanta littafin su ta ashek sa'iu da hawa al-islam mai jizi'i na farko cikin abubuwan da suke warware imani da kalmar la ilaha illallah ya ce demokuraɗiyya na ciki domin wakilai ne suke zuwa suna amru da na haihu suna halatta su haramtawa su ne da kafa doka wanda abin da yahudawa da kiristoci suke ma malaman su kenan aka ce sun bauta musu ittakhadhu ahbarahum ahwa ahbarahum ah, ahbarahum wa ah, arbaba min dunillah wal masiha amma eh, adi bin hatim ya tarar da manzon sama na karanta wannan ayar ya rasulullah ai ba sa bauta musu ba suna halatta musu haram ba su haramta musu halal kuma su su akan wannan a wannan suna yi to ai abinda suke musu kenan su kama da su alloli shi sai da hawa yake ce abinda ake a demokradiyya kenan amma ake yaudarar talaka wai shi ke da iko shi ke da ikon kaba doka bai ma san lokacin da ake kaba dokokin ba to saboda haka aikin malamai ne su wayar wa mutane kai mu fita daga wannan idan ba su yi ba da su da mutanen da kowa da kowa an halaka kuma an lalace kuma canjin da ake nema wallahi babu shi don Allah ne tsara hanyar da za a yi canji kuma ba a bi ta ba wannan ita ce hanya a gane amanar da take hannunmu mu rike wannan amanar ta Allah da annabi mu zama mutanen kirki a shi yasa kuma ni akwai lokacin da na rubuta wani dan yar makala cewa muhimmancin kyawawan ɗabi'u wajen gina al'umma duk mun bar waɗannan wallahi muna kama kame zuciyar nan idan ba mun gyara ta ba ba wani gyara da za a samu ba a yi wannan ba ana jiran general buhari ya gyara wallahi kun dora mushi abinda ba zai iya ba ma tun farko eh, shi yasa tun farko nake gaya wa mutane buhari ya ci ya ci zaɓe allah ya yi amfani da shi ya kawar da wani bala'i ya gama aiki aiki namu ne amma buhari ya tara ana shara ana ɗaga shimfiɗa ana binne shara shi kuma da ya zo saboda kirkin shi wai shi sai ya daga abin nan shimfidar wai na so ya kwashe sharan an rike tsintsiya duk wasu suka rike tsintsiyan suka zina zira mishi idanu suna jira sai ya gama sharan bai sharan ba kuma an tsaya shi ya zuba sharan sai aka fara zagin shi ba abin da ake yi ba kenan saboda haka mu koma kan hanya Allah ya ba mu ikon ganewa Allah ya sa malaman mu su tashi tsaye tsayin daka don aikin na malamai ne ba karamin aiki bane Allah ya sa mu iya Allah ya datar da mu Allah kuma ya saka mu wanda suka shirya mu wannan wannan abu alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh